ya ce yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sira da amincin Allah sun tabbata a gare shi kuma suka kara tabbata a gare shi mala ya ce su'alun ma za yi zadu me za mu yi ƙari ko me za mu ƙara fita shahudil akhira a cikin tahiya na ƙarshe ta yadda da zaren an yi ta kawai sai yin sallama jawabun amsa ba'da a at-tashahhudi bayan karatun tahiya naqra'u a salat za mu yi salati wa manzon Allah ala nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sira da amincin Allah sun tabbata a gare shi wa kulu sai mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan salati ana yin sa ne bayan an yi tahiya sai a jona shi sa'annan ana gabatar da wasu addu'o'i an fi so da larabci kamar yadda aka ce liman zai yi addu'a wa kansa da mamunsa a tahiyan karshe bayan ya yi tahiya ya yi salati wa Allah sai ya addu'o'i ya gabatar da su amma an fi so da larabci in bai samu ba to yi da yaren da fi iyawa sa'an nan wuraren da aka fi so a yi addu'a a sallah shine idan mutum ya yi wato ainihin sujjada ya kai kansa ƙasa ya danna kansa ko gwiwa wannan a goshinsa hancinsa suna ƙasa gaɓoɓin sujada kamar yadda aka ce guda bakwai gaɓoɓin sujada goshi hanci sa'annan tafukan hannaye sai guyoyi sai wato 'yan yatsu mutum ya kafa yatsunsa haka suna wato ainihin taɓa ƙasa domin kuma su yin sujada su ɗaga kafafuwansu sama suna wasa da shi wannan ba su yi sujjada mai kyau ba sujjada mai kyau sai ya kasance kafafuwa ɗan yasa suna ƙasa guyoyi suna ƙasa hannaye wannan tafuka suna ƙasa shi ɗin ma kar mutum ya sa har da gwiwon hannunsa kar mutum ya sujjada kamar yadda karnuka suke kwanciya ko yadda wato ainihin rakumi yake kwanciya a ya sa zallan tafuka hannaye ɗaga hannunsa haka sannan ya sa goshi da hanci kamar da za mu zo mu karantar da yadda ake yin sallah a aikace insha Allahu nan gaba wannan tahiyya bayan ya yi sai mutum ya karanta wato ainihin wannan salati na manzon Allah to ga fassararsa a takaice shi ne, Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kayi salati kayi tsira wa annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin da alayen annabi Muhammad gaba ɗaya mutanen gidansa da zuriyarsa kama sallaita ala Ibrahima kamar da kai salati wa annabi Ibrahim kamar tsira wadda annabi ibrahim shine wato ainihin shugaba ko kakan masu tauhidi don annabi ibrahim ya yi fada da mahaifinsa Kwanci ya yi jayayya da mahaifinsa wajen yin tauhidi don mahaifinsa yana tallan gumaka kuma na bautawa gumaka annabi ibrahim ya yi ta maya. har ya kasance wani lokaci da aka ce su je wani wuri yake tafiya annabi ibrahim aka bashi a gida ce inni saqim ni ba da lafiya sa'an nan ya je ya samu gumakunsu gumakan da ake bauta musu ya sassare su kaf sai ya bar babban gunkin wadda wannan babban gunkin ya fi kowanne girma a cikin wurin sai ya aza masa wato wannan abin nasara wato kamar gatiri sai ya sa a wato ainihin kafaɗan gunkin sai tafi ya bar a wurin bayan sun dawo suka ce kai waye ya wani aikata mana wannan ta asa haka ya ɓaɓɓalla mana allolinmu ka ji ba wai alloli aka babballa Allah ya sauwaki to ya za ya balle Allah Allah ba zai iya kare kansa ba Allah ya sauwaki su da kansa sun Su ka ce kai waye mana haka sai ya ce shi na ganin kawan babban sunan ne suka ce a ah, to ya za a yi kuma babban gunki ɓaɓɓalla kanana Taɓewa ya zo musu su ba za su hankalta ba su gane cewa to ya za a yi babba ya aikata haka sun san babban baya motsi su ma suna mamaki saboda haka wannan taɓewa ne da ya shafe su to wannan gwagwarmaya da ya tauhidi ya rurusa wato ainihin wannan gumaka ya kokarin tabbatar da ta Allah a lokacin har daga baya ya samu mutanen da suka da shi to shi yasa ake ce kakan masu tauhidi kuma dukkan wayannan manzanni da suka zo suna tabbatar da ta Allah ne shi kadai saboda haka annabi Ibrahim shi ma ana sa shi kamar yadda salatin annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake akwai sunansa wa ala ali ibrahim kamar yadda wato ainihin Allah ya tsirtar da alayen annabi ibrahim innaka lallai kai Allah hamidun abun godiya ne kuma godadde ne Maji, mai kyau mai kyautata wato wa bayinsa mai kyautata wato halittunsa Allah ya samu dace amin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu